Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna masoyin gaskiya na marubuciya Rahinat M. Bakar, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A sauka lafiya yayana cewar Aisha. Allah ya sa ya ce lokacin da yake buɗe motar shi ya shiga. Sai da motar ta bar kofar gidan sannan Aisha ta janyo hannun Habiba tana faɗin, ai sai ki zo mu shiga gida. Harara Habiba ta wurga mata tare da jijjiga kai alamun za mu haɗu ne. Aisha ko ta kula da ita haka suka shige gidan kowa zuciya a wuya. Ita Aisha haushin nuna ko in kula da Habiba ta da Mus'ab ne, ita kuma Habiba haushin Aisha take ji na zakewar da ta ga ta yi kan Mus'ab. Ita san ma ba ta yi mata bayani ba sai haɗo ta da mama da ta ta saka ta ta yi fitar da ba ta yi niyya ba. Ko da suka shiga babu wacce ta kula ‘yar uwarta, kowa abin da ke gabansa ya kama har aka kiran sallar Maghrib. Aisha tana idar da sallar Isha'i ko cire hijabinta ba ta ba ta miƙe ta fice daga ɗakin. Da kallo Habiba ta bi tana jin babu daɗi a ranta na rashin kula juna da basu yi ba tun tafiyar Mus'ab. Aisha kuwa tana fita ɗakin Baba ta nufa. Salama ta yi bakin kofar ɗakin daga ciki baba ya amsa tare da bata izinin shiga. A hankali ta buɗe labulen ɗakin ta shiga tana ƙara wani sallamar. Ƙara amsa mata baba yana tura kwanukan abincin da ya gama ci gefe ɗaya. Zama ta gefe ɗaya tana faɗin barka da dare baba. Yawwa barka Aisha" ta ina ‘yar uwar naki take ne? Murmushi Aisha ta ce tana ɗaki baba. Dama saƙo ne aka bani shine na zo faɗa maka. Baba ya ce to ina sauraron ki Aisha. Ƙara gyara zamanta ta yi ta fara korawa baba bayanin Mus'ab kaf tun ran da suka haɗu da shi da zuwan shi ɗazun da yadda suka yi da kuma saƙon da ya bata na sanar da baba zuwan shi. Jinjina kai baba ya ce lallai na yaba da hankalin wannan yaro a yadda kika yi min bayanin shi Aisha kuma na jinjina irin soyayya da kike wa 'yar uwarki. Allah dai ya ƙara muku ƙaunar juna. Na tabbatar ko babu ranmu za ku riƙe junanku da amana har kullum ina alfahari da samunku. Matsayin 'ya'yana To shi ya faɗa miki daga unguwar da yake ne kuma ɗan gidan wane ne? Kan Aisha a ƙasa ta ce a ababa ina tsammanin zai faɗa maka komai in ya zo gobe, shi yasa ma ban tambaye shi ba ni ma. Cikin gamsuwa baba ya ce to shi kenan Allah ya nuna mana goben lafiya, ko kuma Allah ya yi muku albarka. Amin ya rabba baba, bari na koma ɗaki na bar an Habiba ita ɗaya, cewar Aisha tana miƙewa. Murmushi baba ya ce Aisha Kina ji da antin nan naki da yawa sai ka ce wata yarinyar goyi. Marmashi Aisha ta ta nufa hanyar fita daga ɗakin tana faɗin dole ne ai baba. Cike da jin daɗi ba bebi ta da kallo har ta fice yana ƙara musu addu'a a cikin ran shi, wanda a kullum dama sai ya yi musu. Inda ta fita ta bar Habiba nan ta same ta zaune, ita ma zama ta yi kusa da ita tare da cire jamunta ta ce an ta Habiba, me yasa ɗazun kika yi wa Mus'ab haka? Mus'ab Habiba ta maimaita a ranta ita sai yanzu ma ta san sunansa. Ajiya zuciya ta sauke ta gyara zama sosai tana fuskantar ‘yar uwarta ta cikin maganar ta na ya ta ce, ke me yasa biki min bayani shi ba kika haɗo ni da mama. Murmushi Aisha dai ta ce saboda na san ta isa da ke ni kuma ba lalle ne ki yardar min ki fita ba kuma san bana so a wulaƙanta shi. Murmushi Habiba tai ta ƙara magana cikin yarenta da cewa ai na san kin san dalilin da yasa ba zan yarda na fita ba. In ke ce kika zo min da maganar ko? Na sani an bi ba amma hakan ai ba shine yake nufin ba za ki samu masoyin gaskiya ba. Wallahi na yarda da musu abu sosai. Ina ji a jikina ba zai yaudare ki ba. Insha Allahu shi da alkhairi ya zo ba sharri ba. Dan Allah an bi Habiba ki shi dama ko kaɗan ne ki ga ya takunsa yake kafin ki yanke masa hukunci please. Ajiyar zuciya Habiba ta sauke ta ce so kike yi na bashi dama shi ma ya karya min zuciyata kamar yadda Kasim ya tafi ya barni? Kin san fa yadda zuciyata take ba ta da wuyar kamuwa da so matukar mutum ya nuna mata kulawa. Duk wannan maganar da Habiba ta yi cikin maganar bebaye take yin sa. Dafa kafaɗar ta Aisha ta ta ce ina da yaƙini cikin raina ba da wannan manufa abu ya zo ba an Habiba. Wallahi lokaci ɗaya na ji na aminta da shi, ke ma ki daure ki ba damar nan. Zuwa ɗan wani lokaci mu gani. Kin dai san ba zan so abin da zai cutar da ki ba ko? Kin san na fi kowa yaƙar abin da zai dakula miki lissafi. To a wannan karan insha Allahu alkhairi ne. Anta Habiba ki yi istihara a kansa na kwanaki uku kafin kamar yadda ma'aiki ya koyar da mu ki gani In ya kwanta a ranki za ki iya sauraron shi in aka san haka kuma sai mu bar komai hannun Allah kuma shi ne ya san yadda zai yi da mu kuma. Cike da gamsuwa da bayanan 'yar uwarta ta yi murmushi tare da nuna mata cewa shi kenan za ta yi da ta ce ɗin. Nan dai suka ci gaba da tattaunawa har zuwa kwanciya bacci. Washe gari ta kasance a Asabar, bayan Sabiba sun karya sun yi wanka shiryawa suka yi domin tafiya ta Hafiz. wanda duk Asabar da Lahadi suke zuwa daga ƙarfe 8 na safe zuwa ƙarfe 6 na yamma. Abincin da suke tafiya da shi Aisha ta riƙar musu suka yi wa Mama Sallama don Baba tini ya fita kasuwa. Suka fice daga gidan. Bayan nishaɗi zaune suke suna hira kamar yadda suka saba sai ga wani yaro ya shigo da sallama. Amsa masa suka yi ya ƙara har gaban mama ya ɗan risina sannan ya ce wai ana sallama da Aisha a gofar gida. Mama ce ta ce da yaron ka je ka ce tana zuwa. Miƙewa yaron yayi yana faɗin to, ya fice daga gidan. Kallo Aisha mama ta ce ki tashi ki je ki ga waye ne. To Aisha ta ce tana miƙewa. Ɗakinsu ta shiga ta ɗauko hijabin ta sannan ta nufi ƙofar gida don ganin waye. Tsaye ta samu afa ƙofar gidan cikin wata shadda sky blue da hula a kansa ya yi kyau sosai cikin kayan. Murmushi dai lokacin da ta ƙarasa kusa da shi tana faɗin barka da zuwa yayana. Shi ma fuska ɗauke da murmushi ya ce yau wa ƙanwata. Ya gimbiyata ta kwana kuma ta yi ni. Aisha na murmushi ta ce wato ita kaɗai za ka tambaya ban da ni to dukkanmu lafiya muke. Dariya abin yana shafa kansa ya ce to hakan nake son ji dama. Baba na nan ne? I eh, yana nan bari na shiga ne masa magana. ok Cewar ab. Juyawa ta ta koma cikin gidan ta yi masa iso gurin baba. Baba ne ya ce ta je ta shigo da shi kawai. Dawowa kofar gidan ta ta ce masa ya ce ka shigo. Bayan ta Mus'ab ya bi ta masa jagora har ɗakin baba sannan ta fito ta koma ɗakinsu. inda ta samu Habiba har ta yi shirin kwanciya. Zama ta yi gefen katifar tana faɗin an ta Habiba ba dai bacci za ki yi ba tun yanzu. Kallon Aisha ta yi da murmushi sannan ta yi mata alamun da bacci take ji sosai a idanunta. Aisha ta ce to ai bacci lafiya. Tana faɗan haka ta miƙe ta nufi ɗakin mama. A can ɗakin baba kuwa bayan Mus'ab ya kwaci gaisuwa kallon baba ya sosai ya ce ya ma sunanka yaro. Kan Mus'ab a ƙasa ya ce sunana Mus'ab. Baba ya ce to Mus'ab jiya Aisha ta yi min bayaninka da kuma dalilin zuwanka. Amma yanzu ina so ka ƙara ji da ina so na ƙara ji daga bakinka sannan na san wane ne kai kuma ɗan gidan wane ne. Gyara zama Mus'ab ya ce kamar dai yadda na ce maka ne baba sunana Mus'ab mahaifina shine Alhaji Umar Faruk Maiwada na yi karatu na tun daga firamare har sakandare duk a nan Zaria. Kafin na tafi ƙasar Amurka na yi digiri na a kan zane-zane, yanzu ga haka ina aiki a wani kamfani da ke garin Abuja. Gaskiyar magana tun da na ga Habiba Allah ya jarabce ni da son aurenta shine na zo neman izinin aurenta a gurinka. Jinjina kai babe tare da gyara zama ya ce na ji ka ce kai ɗan Alhaji Umar mai wadani ko? Mas'ab ya ɗaga kansa tare da cewa ini eh, ɗansa ne. Baba ya ce Alhaji Umar Faruk mai wada dai da na sani mai neman kujerar sanata ishi eh, shi baba. Mus'ab ya faɗa kansa still a ƙasa. Jinji na kai baba ya ce lallai ka fito daga gidan manyan mutane na san babanka sosai mutumin kirki ne mai son talakawa. Na yaba da kai da kuma ka, zan baka izinin neman ɗiyata amma da wasu sharaɗi. Dago da kan Musa'ab ya kalli baba ya ce wani irin sharaɗi ne baba? Baba ya ce ba wasu sharaɗi ba ne masu tsauri sharaɗin su ne za ka riƙe min ya da amana sannan ka yi min alƙawarin ba za ka taɓa wulaƙanta ta ba sannan ba za ka yaudare ta ba. Ajiya zuciya Mus'ab ya sauke ya ce in dai wannan ne na yi maka alkawari baba in sha Allah ba zan taɓa wulaƙanta Habiba ba. Cikin jin daɗi baba ya ce kenan na baka izinin neman soyayyar ta sannan daga yau na baka ɗiya ta halak malak in dai ta amince da kai sai dai kuma ina fatan ka san lalurar da take tare da ita ko. Cikin tsananin farin ciki Mus'ab ya ce na sani baba kuma a hakan nake santa ta gode sosai Allah ya ƙara girma. Shi ma baba cikin farin ciki ya ce babu komai tashi gaje Allah ya yi muku albarka. Amin abu ya ce sannan ya miƙe yau baba sallama ya fito. Aisha tana jin fitowarsa ta fito daga ɗakin mama ta bi bayan shi. sallama suka yi daga bakin zauren gidan ta yi masa fatan komawa gida lafiya sannan ta juya cikin gida. Kai tsaye ɗakin su ta wuce nan ta samu. Har lokacin Habiba ba shi bacci ba. Bata ce mata komai ba ta fara ƙoƙarin sanya kayan bacci. Sai da ta kammala komai sannan ta yi saman katifar nasu ta kwanta a bayan Habiba. Shiru kake ji ɗakin zuwa can Aisha ta ce an ta Habiba na san abin da ya sa kika kwanta kika ce bacci kike ji saboda kai na ce ki je ku gaisa da ya musu ab ne ki kwantar da hankalinki in dai akan musu ne ba zan ƙara takura ki ba sai dai ina so ki zauna ki nitsu ki saurari zuciyarki duk abin da ta yanke miki game da shi daidai ne tana gama faɗin haka ta juya ta yi addu'a ta rufe idanunta alamun bacci Habiba kuwa ta daɗe tana juya maganar ƙanwarta ta kafin ita ma bacci ya zo ya yi awon gaba da ita. Ɓangaren Mus'ab kuwa yana isa gida ɓangaren umman sai Bai samu kowa a falo ba don haka ya haye sama zuwa ɗakin ummi. Sai da ya yi sallama ta ba shi izinin shiga sannan ya shiga ya same ta zaune bakin gado da waya a hannunta. Da alamu waya ta gama yi. Guri ya samu saman kafet ya zauna ya shiru. Kallon sa ummi ta sosai ta ce akwai wani abu ne Mus'ab? Bai ɗago ya kalle ta ba, ya ce, I, Ummi. Gyara zaman shi ya Murmushi ta ɗanyi cikin nuna kulawa ta ce, Ina sauraron ka. Gyara zaman shi ya fara bata labarin Habiba filla-filla har yadda suka yi da baba sai da ya faɗa mata. bai ɓoye mata komai ba game da Habiba ta da lalurarta. Ajiyar zuciya Ummi ta sauke bayan Musa'af ya gama maganarsa sannan ta ce ka dai tabbatar kana son ta a haka Musa'af. Daga kansa ya ce sosai ma kuwa Ummi wallahi ina son ta da gaske. Marmaci dai ta ce to ni ma ina son ta ka san dai duk abin da kuka kawo kuka ce kuna so in dai bai zamo cutarwa gare ku ba muna son sa. Na tabbatar yarinyar ba za ta zamo cutarwa gare ka ba kuma lalurar ta Allah ne ya ɗaura mata kuma hakan ba zai saka ma ana ka auren ta ba. Ka je ka ci gaba da neman soyayyar ta Allah ya baka nasara. Kaga abban ku baya nan to da zarar ya dawo zan faɗa masa komai. Allah ya yi wa rayuwar ku albarka ta shiga je ka kwanta. Godiya sosai Musabi yayi yi wa Ummi sannan ya miƙe mata sai da safe bice daga ɗakin zuciyarsa falfarin ciki. Dama shi san baya jin mahaifinsa. domin ya san su sosai. Washe gari misalin karfe biyu na rana Mus'ab ya zo yi wa Habiba sallama zai koma Abuja. Wannan karan ita ɗaya ta fito duk yadda Mus'ab ya samu sakin fuska gurin Habiba ya kasa samu. Ya yi dai nasarar samun nambar wayarta nan ya mata sallama ya shiga motar shi ya kama hanya. Musa'ab na sauka ya turo wa Habiba saƙo a kan ya sauka lafiya da fatan ita ma tana lafiya. Ko da ta karanta saƙon share shi ta daga wayar ba share shi ta ba tare da ta masa reply ba haka Mus'ab ya ta jiran amsar ta amma shiru kake ji Kara turo mata wani sakon ya kamar haka Habibtina ina baki hakuri da shigowa rayuwar gida ne a lokacin da baki buƙata ta amma ina so ki bani dama don Allah insha Allah ba za ki yi da na sani ba lokacin da sakon ya shigo wayar Habiba ta daɗe tana kallon sakon ba tare da ta buɗe ba Daga bisani ta buɗe ta karanta ta haɓe baki ta ta maida masa da amsa kamar haka duk haka kuke da daɗin baki. Murmushi musu abiye lokacin da ya karanta saƙonta tura mata yayi ban musa miki ba amma kamar yadda na faɗa miki ne ba zan ce miki na bi sauran ba ke dai kawai ki bani dama ke da kanki zaki bambance na fi su ko kuma daidai miki da su. Hmm. Har yanzu dai zuciyar Habiba ta ƙi aminta ta baka wannan damar domin kuwa maza sun koyar da ni darasi mai wuyar mantawa. ka ƙara himma watakil ka samu nasara in baka gaji ba amma ba yanzu ba lokacin da mus'ab ya karanta saƙon habiba murmushi ya ce a fili mu juru zuwa rafi dai in dai za ki rinka bani dama irin wannan da sannu wata rana zan mallaki zuciyarki da gangan jikinki ne kaɗai ina matuƙar ƙaunar ki habiba ta cikin sauri ya tura mata mus'ab ba zai taɓa gajiya ba har sai ya mallaki zuciyar habiba i love you to all my heart habibti Yana tura mata ya miƙe ya faɗa toilet don yin wanka shi kaɗai yake murmushi saboda ɗan hirar da suka yi kaɗai ta saka shi nishaɗi duk da ba wai ya samu yanda yake so ba ne. Ɓangaren Habiba ko ko da ta karanta saƙon girgiza kai ta yi a ranta ta ce ba ka gaji da wahala ba ne. Hakan ne ta ci gaba da faruwa tsakanin Habiba da Mus'ab. Kullum kafin Mus'ab ya tafi ofis sai ya tura mata saƙo mai ɗauke da kalamai masu sanyaya zuciya. Haka ma in ya dawo da yamma wani lokacin ya samu amsa wani lokacin kuma babu. Kuma sau da dama amsar ba wai mai daɗi ba ne don har yanzu zuciyar Habiba ta ƙi risinawa ta ba wa Mus'ab soyayyarta domin a matuƙar tsorace take da maza. A haka cikin wannan yanayi aka cinye wannan satin. Ranar Friday bayan sallar Isha'i suna zaune suna hira wani yaro ya shigo ya ce wai ana kiran Habiba a ƙofar gida. Kallon kallo aka yi tsakanin Habiba da Aisha yayin da Habiba ta yi saurin kau da kanta tana wani ɓata fuska. Mama ce ta kalli yaron ta ce je ka ce in ji waye. Aisha ce ta yi tsilim ta ce mama Mus'ab ne fa. Mun yi waya da shi da ɗazun dama ya ce zai shigo. Mama ta ce oke to ka je ka ce tana zuwa. Yaro ya amsa da to ya fice abinsa. Kallon ta mama ta dawo da shi kan Habiba ta ce ai sai ki tashi ki je ko? Ba ki bar shi a tsaye ba. bayan da Habiba ta iya dole ta miƙe ta shiga ɗaki ta ɗauko hijabi ta fito. Tsayawa tai tana kallon Aisha. Ɗan guntun murmushi Aisha tai ta ce ki je ke ɗaya kawai an ta Habiba kin san bani ba na jurar ganin kina waya musu abu laƙanci. Wani kallo Habiba ta wa Aisha. Aisha ta ɗage kafaɗa ta ce yes wulaƙanci mana. Kina sha duk ban san abin da kike masa ba ne in ya turo miki sako? Hmm. Ina laifin wanda ya ce yana son ka sabida Allah an ta Habiba. Hawaye ne suka fara sintiri a kumatun Habiba aiko nan da nan Aisha ta ta ruɗe ta miƙe ta riƙo nan anti ta tana faɗin layi me abun kuka kuma anti Habiba rungume ta Habiba tai tana ci gaba da shashsheka mama kuwa kallon su take yi cike da tausayin Habiba dan ta san ita kaɗai ta san abin da ke damun ta zuciyarta gashi ba ta da bakin furta kuma ba komai ne take iya kwatanta shi a gane ba Cikin taushin murya ta ce ki hakuri Habiba mu ba za mu taɓa yi miki dole ba amma ina so ki sani cewa ba za ki yi ta zama haka babu aure ba ya kamata a ce kin cire komai a ranki kin mika duk al'amuran ki ga Allah sai ki ga ko da nufin yaudara wannan yaron ya zo Allah ya sauya al'amarin na san da ciwo sosai a zuciyarki amma don Allah ki mayar da komai ya zama ba komai ba kin ji diyar kirki to masu sauraro anan za mu dakata ci gaba da kasancewa tare da ni maman al'amin